A ƙoƙarin taron yaƙi da yin ta'adda da wanzar da zaman lafiyar rundunar sojin ƙasar nan ta kai farmaki kan yin ta'adda a kudancin ƙasar nan. Rundunar sojin ta bayyana nasarar da ta samu kan yin ta'addan haifar da ESAN a jihar Abia da kuma kan 'yan bindiga a jihar Ondo. Rahoton ya bayyana haka ne sakamakon wani saƙo da rundunar sojin ƙasar nan ta wallafa a shafin ta na Facebook a jiya Lamis. Rundunar sojin ta sanar da cewa ranar Laraba da ta gabata ta kai farmaki kai 'yan ta'addan IPOP a ƙaramar kuma a Orochukwu da ke jihar ta Abia. Labarai da rautuni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na Rama TV farin cikin al'umma. Za kuma ku iya kallon mu kai tsaye ta gurbin adireshin mu da ke www.dramatv.com. A dakace mu labaran zai dora.